daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan su manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin hadisin da mala yake tattauna mana wasu matsaloli na fikihu wanda suke da alaka da wannan hadisin tare da cewa mun ji cewa hadisin fa bai inganta ba to amma akwai maganganun malamai da suka yi wanda yake da alaka da wannan hadisi shine shin ya halatta a shiga ban ɗaki da abin da yake ɗauke da sunan allah misali alkur'ani ko hadisi ko duk wani abin da ya zama an karta ko an zana ko an rubuta ambatan allah maɗaukin sarki a ciki to malamai sun yi bayani akan kimanta wannan da kuma girmamawa da martabawa da nesanta duk abin da yake ɗauke da sunan allah daga a wajen da yake da najasa shine sai mala ya ce wa qiyasan ala dhikr al mawjud fil khatam yashtamilu al hukma fi yashtamilu al hukma kull ma fihi dhikrullah qiyasi akan wannan rasulullahi da aka rubuta jikin zoben annabi wanda shi wannan ba da shakka ko tamba ba kan shi lallai zoben annabi yana dauke da stamp na annabi ne akwai muhammadun rasulullahi a jiki to inda malamai suka kai su komo a kan riwayar shin idan annabi ya zo shiga ban ɗaki yana cire shi a aji to wannan riwayar da ta ce yana cirewa ya aji to ita ce maganganun da malamai suka yi isa idan hadisi ba harkanka ba ne ja baki ke mutane shiru kawai jama'a mun gane to wannan sai suka ce kiyasi a kan wannan rubutun da ke jikin zoben annabi na sunan shi da kuma sunan allah da mukamin shi to shin wannan za ka iya shiga ban ɗaki da shi kasan za ka ga wasu daga cikin masu kishin addini na ƙarya a jikin screen saver ɗinsu na waya eh ko wall ne suke ce mashi za ga an sa wallpaper muhammadun rasulullah ko allah ko wata aya ko wani zikiri ko wani abu a jiki wanda wani lokaci sai ga kawo da kanshi ma ya yi mai ya buɗe ko za ga wasu masu ambatan allah na ƙarya za ga kawai ana minti ɗaya minti biyu sai ka ji wayin sace subhanallah walhamdulillah wannan ambatan allah ne na ƙarya kai aka ce ka ambaci allah ba wayanka ba mun bayyance wannan da kyau ko yi tuna man take wannan ƙarya ne zuciyanka ake son kullum ta zama ɗanya fatau da ambatan allah ba sai waya ta tuna maka ba kenan ran da babu wayan kenan ba za ka tuna allah ba ba za ka ambaci allah ba duk wannan yaudaran kai ne fa jama mu ji tsoron allah inda allah a cikin ranmu ko za mu tuna allah duk inda muke za mu ambaci allah duk inda muke kuma wannan wai garu da su ayin qur'ani ko wani abu a wall paper ko screen saver whatever ma kome wannan ku ji tsoron allah kan wannan abin da kuke ba daidai ba ne idan ba za ka shiga ma ban ɗaki da shi ba ba za ka zauna wajen da ke da ƙazanta ko na jasa ba sai ka rubuta wannan ne za a gane kana ƙaunar allah lau kana hubbuka sadiqan la fatahu in ƙaunar da kake ma annabi da gaske ne za ga kana mai ɗa'a innal muhibba lima yuhibbu muti'u in ka ce kana son abu za a ga kana ma wannan abin ɗa'a in kuwa a ga abin da ka ce kana so baka mai biyayya ƙarya ne wannan soyayyen da kake yi ba gaskiya ba ce yaudara ne hisa za ga wani wai da tsaban kishin addini ringin ton ɗin shi ayan ƙwar'ani ne ko wani hadisi na manzan allah wannan duk ba daidai ba ne kun gane malamai sun yi maganganu a kan wannan kuma ya kamata masu su yi ƙoƙari su bari shine sai malai yake cewa kiyasi akan rubutun da ke kan zoben annabi ya shafi duk wani abin da ke ɗauke da sunan allah a jiki mun yi magana a baya da yawa daga cikin atamfofi da za ku ga ko shadda ko wani yadi an ji an rubuta sunan allah ko sunan annaba a jiki wasu na ɗauka wai kafirai suke akwai wanda kafiran suke cin da kamfanoninsu ne amma da yawa fa musulmai ne jahilai masu son wai su burge Allah ko ambatan Allah ko wani abu suke sawa a sa musu kun gani ha to ina ruwan baturi ina ruwan ba magujin indiya ko na eh, chinese in gaje ka ce rubuta sunan baban ma a jikin atamba ba zai rubuta ba to irin waɗannan jahilai masu kishin addini na ƙarya su ne za su je su sa a rubuta masa sunan allah ko sunan annabi ko ayatul kursi ko wani salati ko wani zikiri a jikin atamfa sai a zo da shi su sun ɗauka wannan kishin addini ne akwai musulmi da ke wannan ku daina zargin waɗanda ba musulmi ba zalla akwai musulmin da ke yi akwai musulmin da suke zuwa su sa a sa wani zikiri ko sunan allah a dunduniyan takalmi wai domin neman tsari wai duk wanda ya sa wannan takalmi to duk inda zai taka ya je zai samu tsari wannan sunan allah ko ƙur'ani ƙarami da suka sa a ƙasa kun gane wasu bokayensu ne suka ba su wani abu cewa in suka sa mutum miliyan kaza ko dubu kaza suka taka alƙur'ani to su iri kaza za ta biya kun gano wannan to sai su je sai su sa a rarake duduniyan takalmin sai a je a samu ƙur'ani a samu kamfani ya printin ɗin shi ɗan ƙibil-ƙibil ɗin nan kun dai saba gani sai a je a rarake ƙasan takalmin sai a saka wannan alkur'anin a sa izifi sittin nan sittin nan ko talatin nan talatin nan ba mu karanta da ku a cikin sarimul battar ba wa minhum man yartadil qur'an ko wa minhum man yartadil mushaf ala qadamaihi daga cikin su wanda zai taka qur'ani da kafan shi akwai bokan da zai sa ma wanda zai matsafi sharaɗin cewa har sai ya sa mutum dubu ɗari kaza ko miliyan kaza sun taka alkur'ani to sai a ce to ta yaya za ka sa musulmi taka alkur'ani yana da hankali sai a ce a je a ke sol ɗin takalmin a sa akwai wanda kafirin suke amma akwai wanda musulmin suke yi yasa ba komai ga gani zai ga ci allah tsine ma alyahudu wan nasara ba akwai alyahudu wan nasara a cikin maye yanzu kaga kila ba mamaki tun da kake hankalinka bai taba kaiwa zuwa ga wannan abun ba akwai wanda kuma ba boka yake sa shi ba kawai tunanin shi ne cin da ya halatta a ɗaura laya ko a yi kunda ko a yi kambu ko a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to cin da mutane ba sa neman tsari to shi kenan sai malamin shi ce ya je ya sa a sa a rubuta yala ɗifu a jikin sol ɗin takalmin in dai ka sa kana taka ya laɗi to wannan lutufi na allah maɗaukin sarki zai shiga jikinka za ka samu kariya da tsaro Ku gani kwa rubuta ya sattar da irin waɗannan abubuwa da ya gasu nan ko a dizainin ɗin ayatul kursi a jikin yanayin zanen jikin da za a yi ma'atamfan ko shaddan ko leshin kwalliya wanda sai ka lura da kyau ne za a gani don wai duk wanda ya ɗinka ya sa to ya samu wannan kariya da tsaro da annabi ya faɗi na darajar duk wanda ya karanta ayatul kursi kaga wannan shine alkiyas ma alfarik to duk inda irin wannan rubutun yake to bai halatta a shiga ban ɗaki da shi ba to kenan kiyasan ala haza mai haila ba za ta sa wannan tufafin ba kenan an gani to kaga irin waɗannan abubuwan duk bai kamata ba wallahi bai kyautu ba gara ka je ka sa a sa hotonka ba ganin 'yan siyasa da suka kware wajen iya siyasa idan za su yi kamfen sai je sa masa atamfofi da hotunansa a jiki ina ruwan bature ko hoton ƙwarangwal ka ce maka ba zai yi ba sai a zo da waɗannan atamfofi da riguna sai a rarraba wa mutane duk wanda ya gani ya ga cewa waɗannan magoya bayan wane ne to haka su ma waɗancan suke zuwa fa suke yi haka suke yi don ni da yana da irin waɗannan yan ƙananan ƙur'anan da ake sawa kan duniya na manta inda na zubar da su ne sanan dai a ofis wani da ya kawo na ce ban yadda ba sai je siyo sabon takalmi irin wannan muna ɓarewa kuma sai ga wasu ya ce kaga yahudawa wanda na ce wallahi malam ba yahudawa ba ne kamfaninsu ne da ya yi sai na ɗauko mai sarin sai na karanta mai na ce ka yi a hankali kwakwalwarka ya zama tana saita maka abubuwa in ka kalle su yau in ba haka ba ya za a ce mutum sai ya kwakwale idan jariri zai samu kaza zai samu kaza yanzu wannan mai tausayi ne kai yanzu misali da san da aka haife ka wani mugu ya kwakula idanka za ka samu daman kwakule na wani kaga da yana da hankali da tunani zai wannan allah ya raya ka har ka kai inda ka kai a yanzu wanda akwai miliyoyin jama'an da ba su taka matakin da kake ciki a yau ba duk wannan baka gode ma allah ba abin da allah ya maka murga kiyasta rayuwa da yadda za ta kai ta komo mana haka za ga agogo a jikin agogon an karta sunan allah ko sunan manzan allah ba ku gani bai halatta a shiga da shi sunan masu waje mai najasa haka bai halatta ba sam za ka gani a tambarin da ke jikin hulan jami'an tsaro bajins an rubuta nasrun minallah kun gano wannan shi ma wannan bai halatta a shiga da shi ba a bajan ko tambarin america ba akwai cewa su sun dogara ga allah ba ne shi ma wannan bai halatta a shiga da shi ba kun fahimci wannan da kyau kaga tintini ashe jama'an tsaro su suna neman nasarar waye nasarar allah kai kuma kana nan baka san me kake yi ba wai kai baka neman nasara daga allah su daga allah suke neman nasara isa jama'a kamata me muke ciki allah madaukakin sarki ya taimake mu ma'ala ya ce aukana hulliyan ko da ko kayan ado ne za ka ga an yi abun waya amma fas ɗin na abun waya ƙasan sai ga an sa allah ko muhammadun rasulullah kuna gani ko eh ko da ni a ƙasan nan ban taba gani ba amma duk sanda na fita kasan nan inda suke sai da gwalagwale da sauransu in ka shiga za ga irin waɗannan abun waya da ɗan kunni da zabba da sauransu adan gaba kawai sunan allah ne ko sunan annabi ko wani salati ko wani zikiri da shi za a yi kwalliyan za ga zinare ne amma kwalliyan shi kawai an yi alama kawai sunan manzan Allah ko sunan allah ko wani zikiri wanda duk wannan bai tabbata ba ko bai halatta ba shine kayan ado a sa sunan allah a jiki yana daga cikin abin da da ake sa sunan allah a jiki za a ga kwalla kun san kwalla tasa dan marubiya eh za ga kwalla a rubuta sunan allah sunan annabi ko kwalla irin na da ban sani ba ko yanzu ana yi Hmm? ba a yi yanzu ko ba ka iya sani cin da ba ka da kowa mai yiwa mata su za su iya sanin wannan cin da suke siyan waɗannan abubuwan amma kwalla irin ko ba kwalla ke cewa ba yawwa za ga a jiki ya rubuta me sunan allah da turanci ko da hausa ko da me ko da larabci yanzu da allah kwalla dai ni na sa a ƙasan na ake yin ta kuma rubutun kana gani ka san rubutun nan na kasan nan ne ko dai a Legas aka yi ko kuma an yi a Kano ko a Kaduna to shi ma waɗannan Yahudu wani Nasara ne suka je suka yi da nakan ga kwallo a gidanmu tun muna koyan karatu nake koyan mun dogara ga Allah wata kuma Allah ɗaya ne wata kaza ne da sauransu kaga kayan kwalliya ne da ake dankawa a ɗaki to shine malu ya ce hulli ko wannan kayan kwalliyan na jiki ko na dankin ɗaki bai halatta sa sunan allah ciki ba don wata rana za a buƙaci ƙida ɗaukan wannan kwallon a ɗibi ruwan zafi ko ruwan sanyi ko ruwan wanka a jeban ɗaki da shi duk bai halatta ba kun sa hankali ne ake tafiya karatu ilimi shiriya yake ƙara yaduwa ko sai mutane suke ganewa auka na ƙartasan ko shimfiɗa ƙartasan za ga tabar mawa lokaci a rubuta sunan allah ciki ko ba yi ko carpet da sunan allah jiki wannan bai halatta ba ƙiyasi akan wannan shine tufafin alharini yanzu akwai lokacin da je siyan kafet na daki mai kafet din ya ce wannan na alharini ne ka siya malam bai da matsala na ce allah ya ce inda mace ce za a siya kuma ita za ta zauna a ɗakin ba wanda zai shiga sai ita ko danginta mata zalla ba namiji ko ɗaya to ya halatta ce amma kai namiji ka zauna ko ka taka ko ka tsaya akan wannan tifa na alhari ne bai halatta ba amma ya ta ya halatta ya ci ikon allah ce ko duk manya shi suke siye na ce saboda me ya saboda abu biyu kyau da kuma bai cin wuta da ga mugun tunani yanzu wa ya gaya maka dakin ka zai ci wuta ku gano wannan da kyau ku da dai kyan ka ce a wannan ma bai halatta ba za a ga a shimfiɗan ɗaki yanzu har an kai ga za a zo a zanen da za a yi na tiles za ga duk an rubuta sunan allah jiki ado da za a yi a masallaci a ƙasa sai ga tiles an hada an hada sai ga sunan allah ko Muhammadu rasulullah ya fito ko wani abu da yake da alaƙa dai da sunan allah sai ga ya bayyana a jikin wannan tiles ɗin sai ga duk gashi ne ya fito an zana kuma wannan duk ana yi ne da sunan tsaban kishin addini kuma kuma shi kishin addini jama'a ba fada da ka ake yin shi ba shi mai addinin ya tsara yadda fa za a yi kishin shi ba kai ne za ka zo ka ce to addini ni ne zan yi kishin ka kan kaza ba ba a haka aukana jihazan au alatan ko ya zama wani kayan kira ne na zamani shi na buga maka misali da me da handset me yasa aka ce mashi handset shine kullum ya zama yana me yana hannunka amma sai ka kira mutum ka san shi wai ya san me yake yi yana can wani waje wai wayan shi na wani wuri kaga wannan akuya kenan saboda bai san me ake ce ma handset ba me yasa ake ce mashi mobile phone ma'ana duk inda za ka wayanka da ina yana tare da kai is mobile bature shi kan shi ce mata jawala ma'ana duk inda za ka kaɗa karaya tana ina tana tare da kai amma wallah tana ɗaki ne ni ina waje a baka san me kake yi ba ma'ana tun daga sunan ita wayan ka bayyana kai da ƙiƙi ne kai jahili ne shi sa aljununu fununu duk inda za ka je ku da wayan ka za ka ko bayi ne so da ka san dalilin da zai sa a kira ka ba to malam zan iya ansa call a cikin bayi ya danganta wani irin call din ne kuma waye kira ka dan baka san abin da za a an da kai a halin da ake ciki na yau ba dan da yawa jama'a mutanen mu ku kansu na cikin tukunya ne tsuliyan na waje ba su san me suke ba duniyar mako ba san halin da ake ciki ba ba su san me ake ciki ba duk wannan bige-bigen da ake yi a barna da kaza ko da yake dabbobi ne ba a yi a inda suke ko ba san ma me ake yi ba ba su sani ba har yau wai su ce ka zungure su wai sannan ne za a san cewa da matsala da wannan ne da muke cewa ana ganin wani abin da ba a gane ba wanda ya shafi harkar da zai tada tashin tashina ya hargitsa yanayin tsaro yi marmaza a sanar da al'umma yi jami'an tsaro sai ga mutane sun ce to yaya za mu sanar da su ai muna zaune lafiya wa ya ma kana zaune lafiya za ga yara suna kokarin tada fitina ka ce kana zaune lafiya ka ki faɗi ai in na faɗa ai za zo siman man kaza a to barkar ka faɗa in sun gama tsara abin da za su yi za su yi ma kazan ko ba za su yi ba to me amfanin ba rai dan me ba za ka faɗi a maganin su kafin su kai ga sun zo sun haifar mutane da musiba ba da wani dalili shi sa tsoron banza kuke ji za a waye gari ku gama jin tsoron kuma tsoron na gaskiya ya zo kuna jin tsoron tsirarin 'yan iska ku ki bayyana abin da zai ceci iyalanku da 'ya'yanku da iyayenku da marasa lafiyanku da kowa naku ko kuna nan kuna jin tsoron wasu tsirarin 'yan iska sai sun gama tsara abin da zai buwaye ku gaba ɗaya sannan tsoron na gaskiya zai zo kuma duk wanda aka zubar da jinin shi ko aka kashe shi ko aka taka alfarman shi ko aka ɓata dukiyin shi wallahi alhaki na wuyanka duk yawan ɓannan da aka yi saboda kun san da waɗannan 'yan iska inda suke ba ku bayyana ma jami'an tsaro cewa ga su a kama su a hukunta su ba kuma koda ya je an sake shi ya dawo ba dai barazana da zara ido zai zo maka ba kai baka iya barazana da zara ido ba ne baka iya ba ne iskanci akwai makarantar koyon iskanci ne rashin kunya akwai makarantar koyon rashin kunya ne ba zara ido ne da mugu da baki ba ka da idan ba ka da baki ne kuma gaje ka gaya ma jami'an tsaro za su faɗa ma wanda su kama wane ne zo ya gaya mana don menene za a bar waɗannan abubuwan suna faruwa kuma in ka bar ƙananan 'yan iska ba daga haka suke tren ɗin 'ya'yanku da ƙannunku su ma su koyi da su su ma su zama haka ba sai ku ce ku ba ku faɗi ba wai kuna jin tsoro kuna cin amanan ƙasa kuma cin amanan ƙasa cin amanan allah ne allah madaukin sarki ya kiyaye yasa duk inda kake wayanka ya zan tana tare da kai saboda ba mamaki za a yi alatin ɗinka akan wani abu amma sai ga ka kira mutum so biyar bai dauki waya ba wai wayan shi na wani wuri shi yana wani wuri kaga wannan da shi da ɗan akuya ba su da wani bambanci sai dai wannan yana magana wancan bai magana allah ya kiyaye mala ya ce fa mahama ya kun min she'in ya mila ala zikirin la? duk abin da yake dauke da sunan allah a ciki fa ji butan zihi an baitul hala? ya kamata a kauda wannan abin da gaban ɗaki kwata-kwata yanzu yana daga cikin abin mamaki za ga yaro a jikin mashin din shi ya sunan allah yana nan kawai sai je sai fada kwata ana yi ko ba yi sai ga stika da sunan allah ko sunan manzan allah wai ya ɗauka wannan girmama allah da girmama annabi ne wulakanta su ne ba shi ke bayyana kai musulmi ne musulmi ana gane shi da bin allah ana gane musulmi da kyawun ɗabi'u ana gane musulmi da kyau da ma mutane ana gane musulmi da saiti da tsari mai kyau ne ba don rubuce-rubucen ba ma'ala ya ce fa'in eh, ta zakara ƙablar duhol idan mutum ya tuno da yana ɗauke da wani abu da ke da sunan allah kafin shiga ban ɗakin fabiha wa ni'imat to madalla da wannan tunawan da ya yi sai ya kawo da shi wa illam ya tazakkar fa alaihi an ya in ko bai tuna ba kun gani to lallai ya ƙoƙarin kiyayewa a san da ya shiga fa ta an ya ba'udahu oda huwa ala jilsatihi fa'ala in kana kan masai da kake tsugune sai ka tuna ab kana faɗauke da wani abu da ke da sunan allah in akwai yadda za ka kifa wannan abun ko ka rufe ko ka fitar da shi to kai wannan abun wa in ta yahtatafa alaihi bi ikhfa'ihi in baka iya to ka ɓoye shi an hatin najasat cewa kada wannan abin ya zama yana fuskantar najasa qalu hatta walau hofe a imamatihi ko da ko abin zai kai ga ka sa shi a cikin mai rawaninka in ba ka da rawani ka jefa shi a cikin hulanka ka ka ɓoye shi kenan to yanzu samarin mu ba su sa hula mun gano wannan ba su sa hula to kaga cin da ba su sa hula a ina zai sa kenan hmm. ka san me kake yi ba ai duk abin da za ka sa aljuhun nan da nan akwai yiwuwan wata rana za ka je tsugunan ba haya ko ya fada cikin masan kun bayanci wannan ai in dai mutum zai tsuguna a masai wai kana da aba aljuhu dama da hagu ko aljuhun wando to akwai yiwuwan wajen tattara tufafin naka zai zazzago ka ji ya wuce kawai shi yasa malam bai ce ka sa a cikin aljihu ba bai ce ba sai ce ka sa a rawaninka wa zalika inda ma kanan nasu yalbisuna al'ama'im a cikin al'umman da ya zama suna sa rawuna kenan kaga mu yanzu a najeriya muna sa rawuni ne in ma muna sa rawunin raunin namu ba a jikin hula muke ɗora shi ba a ina za ka iya makala hansa ɗinka jiki kaga sai dai ka ɗaga hulan sai ka sa a kai kawo kuma tana vibrating sanda aka kira ka take wannan vibration din kaga kwakwalwanka sai ta tabu <laughs> ina ga mutu kawai na dama ka yi taɓaɓɓen ne allah madaukakin sarki ya sa mu dace ala haza fal umuru taktalif min haythu hiya mala ce to akan wannan al'amuran sun sha bamban a bisa tsarin da suke famalik rahimahullah ya karahu idkhali shay'in maktubin bil arabiya imam malik imamu darul hijira shi yana ganin shigar da duk wani abu ma mai rubutun larabci ban ɗaki to makaruhi ne walau lam yakun fihi zikirullah ko da ko abin bai dauke da sunan allah sam walau anna hunaka kitabun handasiya ko da ko rubutu ne aka yi na kimiyya zawaya wa adla wal al maujuda au ashkal handasiya yu'baru anha bi kalamil arabi yace kai ko da lissafi ne na tsare-tsaren mita kaza ko yanayin kaza irin na masu ilimin kimiyya amma sai zama da larabci aka yi maluku ya ce ba za ka shiga da shi ban ɗaki ba ikraman lil qur'ani kun gano wannan da kyau ku ya ce ba za ka shiga ba ƙala ya ce la yambaki idkhaluha wala ta tamassaha biha bai halatta ka shiga ban ɗaki da shi ko share ba aya da shi ba walau lam yakun fiha dhikrullah ko da ko ba ambatan Allah a ciki li'anna tilkal kalimat wal huruf al arabiyya saboda waɗannan kalmomi da harfa na larabci wal qur'anul karim innama huwa arabe arabi saboda ai shi alqur'ani da yaren larabci ya ga saukar da shi nutukan wa kitabatan a rubucin shi da kuma furucin shi fatahtarimul huruf to ya zama wajibi a karrama waɗannan haruffa allati biha katabal qur'anul allati biha kutibal qur'anul karim wanda da su ne aka rubuta alqur'ani ala tilkal amakin daga irin waɗannan wajeje wanda shari'a ba ta yadda da a shiga da su ciki ba jama'a kun ji imamu darul hijira mun gano wannan da kyau ku allah shi kiyaye amma lughatu ghayr al-arabiyya fa innaha in wujida fiha ma tu'rafu tarjamatu bi dhikrillah fa hiya ta'khudhu al-hukm al-arabiyya amma duk wani yare wanda ba na larabci ba da hausa ne ko yarbanci ne ko inyamuranci ne ko fulfulle ne ko kanuri ne ko ma menene in ya zama abin da aka rubuta da wannan larabcin ya yana ɗauke da ambatan allah lil ma'anar ladai ta hamiluhu yana ɗauke da ma'anan da ke ɗauke da haka kama ƙila alfas ƙawalibul ma'ana kama yadda ake cewa lafazi to suna ɗaukan shakalin ma'anansu ne to wannan ma'anan da sunan ikon allah sai kallo to ambatan allah ne kaga da hausa ka rubuta bai halatta shiga ban yake da shi ba amma idza kana bi lughati ghayra arabiyya walakin fiha dhikrullah fa hadhihi la qimata laha wasu malaman suka ce in dai ba larabci bane hausa ne ko wani yare to wannan ko da sunan Allah ka rubuta bai da wani kima ka nuqushin laysa laha huruma kamar zane ne kawai wanda bai da wani alfarma wasu malaman fahimtar su kenan an gano wannan da kyau ko amma kowannan ne in dai da sunan allah kuma in an karanta an tarjama mutane za su gane cewa wannan fa wani abu ne wanda yake dauke da sunan allah to ya kyauta a ce an nisanta wannan daga duk inda yake waje ne mai kazanta ko waje ne mai najasa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu gaba na gaba malai ce hurmatu dukhulil khala bil mushaf haramun ne shiga ban daki da alkur'ani wani zai ce to ta yaya ma zan shiga ban daki da alkur'ani kai ba ma abucin karanta shi bane yasa ka faɗi wannan ɗaya kenan na biyu kuma ƙila dan kana ƙasan nan ne in kai ma abucin karatun alkur'ani ne ran da ka je aikin hajji ko umara wannan aikin wannan maganan ko ba zai sa ka faɗi wancan maganar ba wani zai ce to ba ga ƙur'ani ko ina cikin haram ba idan ya zama kuma baka shiga cikin haramin ba fa kana son yau ka zauna a haraba ne ka sha iskan allah ba iskan ac ba fa kuma kana son kai karatun alkur'ani kaga za ka bugaci ka shiga da me da ƙur'anin ka wanda yake ƙarami ne haka wanda karanta shi yasa nake ganin dacewan dukkanin irin waɗannan ustazan da suke son su zama malamai ko suke sha'awan karantarwa ya zama in so samu ne kun gane a ce sun taɓa zuwa aikin hajji ko umara so da yana daga cikin rukunan addini wanda in baka taɓa zuwa ba ko to kashi casa'in na duk abin da za ka faɗi a kan shi kuskure ne kashi goma in wanda ya taba zuwa ne ya gaya maka sau da wannan wuri kullum ƙara sabunta shi da canza shi suke yi in ba ka zuwa akai-akai akwai bayanin da za a gama yi gaba ɗaya wanda ya je wannan shekarun zai ce alagawa ta mala ba wannan abu kai kuma nan kana ta gaddama ka ga wani ya rubuta ya rubuta ne sanda wajen haka yake kun gane wannan da kyau ku amma yanzu fa wurin ba haka yake ba sun canza shi dole sai an ma bayani cikakke yadda za ka iya gane wannan an gane wannan yanzu misali ka je ka ce in mutum ya zo ya fara hawa kan dutsen safa ya waiga ya addu'a sannan ya je wajen dutsen marwa nan ma ya hau kaga wanda ya je shekaru uku baya da suka wuce zuwa yanzu sai ce dutsen ai ba a hawa sai ce akwai dutsen ana hawa kila ya karanta tun wajen shekara 300 da aka rubuta wannan karatun ne kun gano wannan sanda akwai dutsen amma an kai yanzu sun lullaba dutsen da tiles inda ma ya rage sun sa gilashi mai karfi sun tare shi sai dai ka kalle shi ta gilas sai shi to in ka sauko kuma ka je ka shiga ɗibo maka ruwan zanzam daga rijiyan ka sha sai ka ce tana ina to tana ina rijiyar zanzan sai ce za ka iya ka shafi ma kafan annabi ibrahim din za a gan shi har ma ka taba a ina za a gan shi ka taba sai dai ka leko ka gan shi a cikin gilashi kaga suna da bukatan su san waɗannan abubuwan a aikace kuma suna da bukatan su san ya haramin yake ya da'iratul mutaf take ya wannan masjidil haram din yake ya ake wasu abubuwa in ba haka ba sai su gaya maka aikin hajji wani abu ne mai sauki umara wata abu ce mai sauki cin da ba saba zuwa ba kun gano wannan da kyau ku wanda sai mutum ya je ce dama wannan ne malam ya ta mana karya ya ga cinkoson mutane ga wasu abubuwa wanda bai san su ba to wannan cinkoson zai sa kana son ka shiga cikin haramin masu kukullin kofofin duka shi kuma malamin shi ya gaya mashi annabi ya ce kar a kulle masallaci ga masu shiga a kowane lokaci kaga malamin na cin da ba wayayye ba ne ba zai iya gane wannan ba yanzu mutanen da ke zamanin annabi akwai su ne suke wannan zamanin wanda suke zuwa maka a wancan lokacin 'yan kaɗan ne kun san dalili sau da mafi yawancin mutanen duniya a wancan lokacin maguzawa ne to 'yan kaɗan ne a yanzu kuma mutanen da suke yankin tsibirin larabawa da asia mafi yawancinsu musulmi ne kuma sun fi kowa zuwa aikin hajji kwanakin nan da na je umara aina mun yi hirar da wani mutumin pakistan da india muka ce me yasa mutanen ku suke yawaita zuwa aikin haji da umara sai shi ta kudin ba yawa ne muka ya ba yawa ce duka abin da suke kashewa da muka yi lissafi a naira najeriya bai wuce naira dubu ɗari ba na ce to kan masafa tsawon lokacin da za ku ɗauka a jirgi daga wuri kaza zuwa wuri kaza suka ce awa biyar ne <laughs> amma ba su ba su kashe abin da ya wuce wannan na ce tuwa ke kama muku otel suka ce suke kamawa kun gani abinci ba suka ce suke kama suke ciyar da kansu wannan kawai kudin jirgi ne za su biya a kai su suka ce to dama za su tara kudin su kawai na kama hotel kisa hotel masu tsada suke zama na biyu a ko kana gida ba za ka ci abinci ba za ka ci ko eto eh, wannan abincin da za ka ci na waɗannan kwanukan ka je da shi can ka ci kaga abin da mutanen ba sa lissafi kenan mutum zai je aikin hajji ko umara ya tara 'yan kuɗin shi da shi mashirmanci ne sai je dinga siyan duka da sauran ababe da zai zo ya raba ma yara shi kuma ya zauna yana cin sabil in babu sabil ya ƙone da yunwa to kaga yanzu misali maganar musab din nan nake yi in mutum ya je wajen zai ga yanda wajen haramin ma ya cika an kukkulle kofofin da in aka bar kofofin a buɗe to kuma Allah kaɗai san mutanen da za a kashe ranar a hafu dararai kullewan cuta ne rashin kullewan menene cuta ne wanda ya fi wancan to menene a khaffu rufewan da za ga wani lokaci sun buɗe sama sun buɗe duka ƙasa kuma duk sun cika dole za a yi seal ɗin a yi silin duka haramun to kai kuma kana son ka zo kai katin alkur'ani dole ka zo da karamin ƙur'anin aljihu ka zo ka zauna a waje kana zaune kana karatun alkur'ani ana dab da za a kira sallah sai a ka yi warware kuma haramin makka da haramin madina ba fa masallacin unguwanku ba ne da za ka ce wa oh, ka kama wuri a nan bari ka je ka dawo a kawai kai dai tashi ka tafi kawai inda ta samu kawai ka ci gaba daga nan kun gane ka ci gaba daga nan sai dai inda kun je da wasu abokanka ne za ka iya tracing din inda suke to za su iya tsare maka wuri amma in kai ɗaya ne to da ka da takalminka da komi naka duk inda za ka ko ka tafi da su don ka fito ta ma gano inda za ka dawo waɗin aiki ne babba yanzu ga wannan maganganun da nake yi duk wanda ya san ya taɓa zuwa aikin hajji zai ce haka yake malam saboda ina faɗin abin da ni na yi ne su da yawa kun gane yanzu mamu da kai da mala almalik wane ne je last eh mala haka kuka ga harami ko ba haka yake ba to ka san ko yanzu ya wuce haka yanzu umara ma ta wuce haka don suna lissafin wanda suke umara bana mutum miliyan bakwai da wani abu ne ba fa aikin hajji ba umara a ce mutum miliyan bakwai za ka tara su a wuri ɗaya to ya za ka yi da waɗannan mutanen to kaga yanzu misali qur'anin ka na aljihu sai ka buƙaci zuwa ban aiki to ya za ka yi da shi kana ajewa masu shara suka zo suka gani ko wasu malamai ne daga cikinsu wasu ustazai wasu kuma jahilai ne puduk allah share shi za su wai ka siyo ka ne naira dubu ishirin ka aje allah hala sai dai ka je gan shi a shara sun kawo da shi kawai allah ya kiyaye to mala ya ce min huna eh, na alam yaqinan bi anna ashaddu ma yakunu fi hazal bab atta atajarru fi dukhul bil mushaf sharif ila bait al khala mala yace anan ne za mu sani sani kuma irin ne yaqini yace abu mafi tsanani shine Karfin halin da wasu suke yi su shiga ban ɗaki da alkur'ani wallahi in ka ji haka za gan su ƙur'anin gashi ƙarar kana kallo a hannun shi zai buɗe bayi ya shiga kawai kana kallo in ga ce mashi haji haza mamna sai ce manin lazi mana ahu to za ka yi da shi in ka ce imam malik sai ce mali wa malik na ruwan shi da shi shi gila dan shafiya ne ko dan hanafiya ne ko kuma kawai shi dan iska unguwa ne ya samu kuɗi ya tafi mun gane wannan da kyau ba ruwan shi zai shiga da kur'anin shi ciki wani ma in ya ƙosa ya kai wani waje biya san a tada sallah yana ciki yana kan masamma yana me ya shiga da tulawon shi kawai kana juyo shi daga waje kawai na tulawon shi <laughs> to ya za yi da wannan shi yasa in gaji aikin hajji ko umara wata babban makaranta ce shi yasa inda za mu samu gwamnati sosai wanta fahimci wannan to duk ustari ya kamata dukansu a kai su aikin hajji da umara duka a kwashe su a ji a kai su da yana daga cikin rukunin me addinin musulunci kuma su suna karantar da addinin musuluncin nan kaji ɗaya na biyu suna tarbiyyar mutane kuma ba su san mutanen ba wallahi in kana ƙasan baka taba zuwa aikin hajji ko umara ba baka san mutane ba a ɗauke ka aje a aje ka a wannan wurin a zo za a daidaita sau ga mutum ya riko matan shi ya shigo da ita sahun maza ka caji ya ce mm, mm, mm. kawai maka muryan shanu bejin larabci bejin turanci yaren garin sai iya kamar tso kafa za ka hada diddigi al'akadam bil akadam ya janye kafan shi kamar tsa mashi ya dauke tabar mai da dumin shi gaba jama'a ana yi ko bayi ka je ga wasu mutane za zo da dadduma kana sa dai su shimfiɗa ku hau sai ya shimfiɗa inda zai sa kan shi <laughs> a munan ba muna shimfiɗa dadduma mu hau kai kafafunmu da komi za mu yana kai ba to su ba haka suke ba kafafunsu a ƙasa yake inda za su sujada na suke sa me na suke sa dadduman ka je ga wasu irin mutane masu wasu irin ra'ayi wasu irin tunani kuma ana san wai kai ka iya wajen da waɗannan mutanen kaga zuwa aikin hajji kwaya ɗaya ba za ka iya ba su biyar ma ba za ka iya ba 'yan najeriya ma ka iya masu wa'azi to aiki ne ba ɗan ƙarami ba ta ina za ka fara mun gano nan da kyau ko allah madaukin sarki ya kiyaye to kaga an kwashe su za a koya masa yadda ake da'awa mu'amala da mutane sannan su fahimci fa suna wani saƙo ne wani lungu suke to duniya kuma ta wuce faɗin haka kana wani ɗan saƙo wani ɗan lungu an ɗan kara ka kai ta tsiya baka san me kake yi ba amma in ya zama an kai ka inda za ga jama'a ba iyaka eh to lokacin ne za ka gane na gabas take ta haka da duk ustazan na kwashe su ai maka da umara da su duka in zaka je umara a masu biza na wata guda ya je ya zauna ya kosa ya da ya ga matan shi ai banza da shi tun yana iya hawa tasi ya je harami ya koma yana zuwa harami a aje a kai su can masfala a aje su ko bin ladin wannan hawan a aje su kuma a ce ba mota can zai je gangaro kana hawa kamar kana hawan mambila kar a sake aji kusa da harami don su fahimci inda duniya take kun fahimci wannan da kyau ku muka muka je dole kuna kallo za ku gan mu daga kafan mu sai haram saboda mun san garin shi sa in za ka je ka shirya yadda za ka iya kama darar tauhid ko za ka iya kama hilton ko za ka iya kama zamzantawa tawa in ba ka iya wannan mato ka je can bayan gari ka kama can inda ibadun rahmani suke ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukakin sarki ya sa mu dace ni na san me nake nufi da nace akai waɗannan ustazan ni na sani duk wani zafin kai ka kai mutum aikin hajji ko to zaka sauke mai wannan zafin kan duka zaka sauke mashi akwai mutumin da ya je aikin hajji da laya ka san ka je aikin hajji da laya fa ka matacci suna kama ka ko ba wata magana kawai sunanka gawa wallah kashe ka za su to da ya je sai wani abokin sai ga layar sai kama ta fizge da ƙarfi sai jefa mai a kwandon shara sai je da gudu sai ya ɗauko ba nawa ba ne sai askarawa suka gan shi suka zo jin su biyar suka cacime shi sai abokin ya ce ya gani ne ya ɗauko liyan zura mafiya suka ce ayya sai suka ansa sai suka yar sai suka dafa suka ce ya haji haza mamnu haram shirk wuce Allah da ya wuce lahira tiri suka ce ba ka da hankali ni da shi yake ban labari ce abin ya faru da shi kuma gano wannan abin ya faru da shi za mu dawo sai mu ga yaro ko abokin tafiyan shi gam nisha ah, kai ba ka ce sai nan da sati biyu ba ya ce wannan na yi sati ina neman shi ya ce ni na zo da shi ni ne mai biza a lokacin ne suka sa ƙa'ida yanzu mace in za ta je aikin hajji ba sai da muharrami ba eh kai namiji in ba kai shekara talatin ba kai ma sai da muharrami shekara talatin ba kai shekara arba'in ba sai wani zai je da kai in a bizan ka baka da namijin biza <coughs> kun san da zan tafi ai da tawaga na tafi duk waɗanda a cikinmu wanda ba su kai shekara talatin ba a talatin akwai wanda ba su kai arba'in ba gaba ɗayansu an yi attacin ɗinsu da waye da bizanmu ne to in ka sake ka zo fita wanda za ku fita da shi sai ya zama baya nan kama ka za su shi ne ce zai zama bala'i iya ce dole na yanke tafiya tafiya ta zan tafi yanzu yana rike da shi gam wai shi an gaya mai in ya kuce zama tukari zai arziki kana kano kana sana'anka ka je ka rika guje-guje tsakaninka da askarawa balladiya su rika bin ka da kasan kayi sata sau da ni duk yadda tukari ya shiga ya fito ko suna ganin shi za su gane duk yadda alhaji ya shigan tukari suna ganin shi sun sani shi sa sun ɗibo mutane da yawa sun kawo su kasan nan su koya hausa to kaga an ƙara samun matsala kenan balarabe da hausa kuma sun iya na ba ku labari ai muna haram wanda daga cikinsu irin ss ɗinsu ya zo za a ga mutum da jallabiya ka ɗauka jallabiya ne kayan sababin na ciki ina za ta ce a najeriya muka ce najeriya ce to ya harkoki ya jama'a ya shiga babu hari hausar raɗau kuma balarabi muka ce na lafiya lo to a ta mai addu'a a yi ta kaza a yi ta kaza yana juya ko sai ga pistol kawai ta yi wani haka muka ce allah sarki duk wanda ya saka yanzu ya sha wuta kuma ana kashe ka a wajen wutar rot domin wawan yi rufihi bi alhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim allah ya kyauta to yanzu misali sai ka zauna a wannan wajen kuma kana katun alkur'ani sai lokacin kiran sallaye kuma kana son ka je ka shiga ban ɗaki to ya za ka yi in a najeriya ne zai ka ce bar ka je ɗaki ka aji ko bar ka aje a mota ko ka ce wani da allah rike min can ba ka ba kowa ajiya in ma ka bashi ba zai karba ba don ma ka bashi ko za a zo a samu mutane suna matsawa suna matsawa kai a nan ka aje shi an matsa an kusa masallacin idi na za ka gan shi jama'a ina ɗauko muku wahalan abin ne don ku gane kuma kai ga kur'ani kuma kana son ka shiga ban daki which one you dey jama'a aikin babba ne ko to walau ta tsawara wa asbaha wa asbaha mu'tiran wa murhaman au ila akhirihi kama ya tasawwar ba'd nas wa sabaka an nahabat ala dhalika mala yace kuma a ce yanayi ya waye gari mu'tiran wa murhaman wa wa wa gashi nan ya zama misali ƙur'anin naka kuma ba ƙur'ani ba ne ka san a jikin za ga suna yawo da tare suna ba mutane a cikin jakan turaren ko kwalban turaren naka akwai sunan allah ciki kun gane abin da mutane suke yafawa a jikinsu za ga sunan allah jiki da yawa ma duk za to kuma lalle za ka shiga ban daki kuma ba wanda za ka ba ajiya da ko wanda za gansu malam bagonu suka raba mutane ana shafa mutane tare ba ni ba ma ya shaba turaren ba ni kwalaben ma suke bani yana zuwa yi maka magana ji ka ansa lafiya lo ka zama abokin shi ina da abokai irin sun fi ɗari biyar yanzu yana maka magana ji ka an sa lafiya lokun dan tattauna shikenan kawai sai ce ban nan banka na whatsapp shikenan kawai ba shikenan an gama sai ga abubuwa na ta turo maka na ilimi abubuwa na abota abubuwa na kirki na kaza sai ga an ji an ɗauko turare mai tsada an baka kuma haɗuwa ɗari in shi yana aikin raba turare ne sai ya baka wani sabo kuma yana ganin ka ya ga ɗan uwa gane shi za ko wasu 'yan najeriya 'yan su'udiya ne akwai inda muke zama wajen shek al'adam inda muke ɗaukan darasi da ranar alhamis da juma'a sai ya je ya haɗo min koko da kosai ya kawo min kuma ko sannu ba fa ya ji da hausa sannu amma sai ya haɗo man koko da ƙosai ƙosai sosai na wake da aka soya amma kokon kuma kun san wani iri ne yogurt to an gaya mashi ai cin da ya ga koko ya ɗauka yogurt ne muke haɗa da shi <coughs> kuma yogurt ɗin ko sai sun dafa danda da zafi ke kawo shi to yanzu misali kana da jikan turare kuma duk turaren da sunan allah ciki mayafin naka da sunan allah ciki to ya za ka yi wajen shiga ɗakin ma'ala ya ce wa ƙararsa ala ba'adu tsullab wani daga cikin ɗalibai ya tambaya fil fasli a cikin aji ma'ala ya ce ana cikin karatu sai ɗalibin ya ce sharitun kaset ba shine kaset ba musajjalun wa laysa fi huruf hal yakunu lahu hurmatul qur'an al maktub bil ahruf fil awraq kaset ne wanda yake dauke da qur'ani a cikin shi shin wannan kaset din zaka iya shiga ban daki da shi kuma kaset din ba playing yake yi ba kuma ba rubutun alkur'an ne a jikin shi ba sai an sa ne zai yi to shin yana da alfarma na ba za a shiga ban daki da wannan kasar ɗin ba ko kuma misali irin wannan digital qur'an ba akwai qur'ani complete a cikin shi ba eh to sai a muhammad salim ya ce na'am shi ma kasa ɗin ba za a shiga ban daki da shi ba to yanzu misali in ka haddace alkur'ani a kanka in ka ta shiga ban ɗaki za ka shiga da kan ko ba za ka shiga ba eh. tambayan ku nake ba so da shi ma ai musajjalun fihi ai so da za a buɗe kanka ai ba za ga ƙur'anin ba da za a buɗe kaset ɗin ko sidin za a ga ƙur'ani a ciki ai ba za a gaishe a ciki ba <laughs> ko gani ya ce li'annahu ya tafi fi tayyatihi karim alkarim tsakankanin shi a cikin shi akwai alkur'ani mai girma mun gano ne da kyau ko to ku sa alama inda ya ce wa kada sa'ala ba'du tullab mun zo sai mu karanta duk wancan ansa na baya sai mu ba da su a hankali ana tafai a tsanake